Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Naɗin shugaban kwamitin tuntuɓa kan tattalin arziki Dr. Doyin Salami a matsayin babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan harkokin tattalin arziki ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya, inda mutane da dama ke tambayar wani sabon abu zai yi, me ya zo da shi, wani abu ne aka yi ba daidai ba ya sa aka naɗa mai ba da shawara a kan harkokin tattalin arziki. Wasu kuma gani suke yi kamar lokaci ya ƙure na yin wannan naɗi. Sanarwar naɗin Dr. Salami a matsayin mai bada shawaran ya fito ne daga bakin mai magana da yawun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Femi Adeshina a ranar Talata. Mr. Adeshina ya ce, ana sa ran babban mai bada shawara zai yi aiki tukuru don lalubo mafita ga matsalolin da suka addabi tattalin arzikin Najeriya. Zai kuma sa ido kan sauye-sauyen da ake samu a fannin tattalin arziki a duniya domin bayar da shawara kan yadda za a ɗabba ƙasa a Najeriya. abokiyar aiki na Lilian Ogazi ta tambayi wakilin jaridar Daily Trust a fada shugaban ƙasa Muhyiddin Olaniyi ko me yasa sai yanzu aka yi wannan naɗi? Yes, that, that was announced. Uh, Dr. Soyin Salami was just announced as the chief economic advisor to the president. I think this is happening now because it seems there's still some kind of gap Ina ganin sun yi naɗin ne, watakila bisa tunanin da akwai wani gibi tsakanin kwamitin tattalin arziki da shi shugaban ƙasar. A ganina, wannan naɗin da aka yi masa zai ba shi damar samun kusaci sosai da shugaban ƙasar. Sannan ka sani cewa Idan ana batun manufofin tattalin arziki kuma a ce kana da kusaci da shugaban ƙasa hakan zai taimaka matuka ta fuskar aiwatar da wasu daga tsare-tsare ko manufofin tattalin arziki da ma shawarwarin da ka rubuta daftarinsu. Tunanin jama'a halin yanzu shine tunda ya zama babban mashawarcin shugaban ƙasa kan tattalin arziki kai tsaye yana da damar halartar taron majalisar zartarwa na ƙasa da ake yi mako-mako don haka a yanzu ba shi da wani shamakin gabatar da rahotonsa kai tsaye ga shugaban ƙasa tunda da shi za a yi zaman sannan duk wani shawarwarin da zai fito daga kwamitin da ke shawartar shugaban ƙasa kan tattalin arziki wanda har yanzu shine ke jagorancinsa to yana da damar miƙa shawarwarin sannan gwamnati ta aiwatar da su ba tare da wani jinkiri ba Wannan shi ne a takaice tunanin da mutane ke yi dangane da naɗin. Sa'annan kar ka manta ayyukan da ke rataye a wuyan shi mai ba da shawara kan tattalin arziki da ma kwamitin baiwa shugaban ƙasa shawara kan tattalin arzikin suna da nasaba da juna. Don haka naɗin nasan zai tabbatar da samun aiki kafaɗa da kafaɗa tsakanin kwamitin da kuma shugaban ƙasar. An gaida da Liman da fassaran kalaman Muhyiddin Olani. Wannan shirin nan daga Laraba shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo muku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai ƙayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebook.com/aminiya trust da twitter.com com slash aminiatrust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tira.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. 'Yan watanni suka rage wa wannan gwamnati ta shuɗe, amma ga shi an yi babban naɗi a ɓangaren tattalin arziki. Wane sauyi wannan naɗin zai kawo? Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tuntuɓi wani masanin tattalin arziki akan wannan batu. sunana Profesa Garba Ibrahim Sheka, malami ne a Jami'ar Bayero sashen nazarin tattalin arziki. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa Doyin Salami a matsayin babban mai ba da shawara kan harkokin tattalin arziki. Kana mhm. ganin akwai abin da zai sauya a kan yanzu da da? Eh, mun daɗe muna ta rubuce-rubuce da ba da shawara cewar an samu ƙasar nan a cikin matsala ta tattalin arziki. Ya kamata shugaban kasa ya ɗauki wani babban masanin tattalin arziki hmm. wanda zai ringa ba shi shawara akan abubuwan da ake yi na ƙasar nan musamman abubuwan da suka shafi harkar eh, bunƙasa noma harkar tsadar kayayyaki harkar rashin aikin yi yana buƙatar masani akan wannan to babban abu shine wani ikon Allah sai yanzu Allah ya sa shugaban kasa da yanzu ya yi wani kwamiti na masana tattalin arzikin da suke a kusa da shi suke ba shawara hmm. to amma yanzu da aka sami Uh, uh, mutum guda ɗaya wanda yake ne mai bada shawara ina ganin abin zai yi amfani sosai tunda ana cewa gara a ce an makara da a ce ba a yi ba gaba ɗaya. Mm. amma dai ga mun so a ce tun da farkon shekarar farko ta farkon gwamnatin shugaban kasa a ce an nada mai ba da shawara tattalin arziki amma yanzu da aka yi ba a makara ba muna ganin daga nan zuwa ƙarshen gwamnatin nan za a iya samar da wani abu wanda zai amfani 'yan najeriya ta ɓangaren tattalin arziki. Na'am. To a matsayinka na mai sharhi kan tattalin arziki, wane tasiri na ɗashi zai kawo ga tattalin arzikin ƙasa? To gaskiya wasu za su ga abin kamar an makara amma ba a makara ba tunda matsalolin da ake da su cikin arziki suna da yawa suna da dimbin yawa amma manya-manya daga ciki shine hawa farashi da kullum farashi yake hawa sannan da rashin aikin yi da yake ƙara tsamari wanda duk ya jawo wannan masifin da ake ciki na duk sace-sacen mutane da wayan duk yawanci rashin aikin yi ne. To in shi wannan mai ba da shawara zai fuskanci wa'annan abubuwa ya ba da shawara wanda na tabbata yana da abubuwan da zai ce a kansu. to in dai aka yi wani abu jin abu misali yanzu in shugaban kasa ya ga dama eh, shi ya bashi shawara ya ce misali a buɗe boda tunda an ba da dama manoma su noma shinkafa kuma shinkafa nan ta haƙi farashin ta haƙi saukowa saboda bata samu ba da mm. a ce ba dan buɗe daga nan zuwa wata shida a gani a shigo da shinkafa to na san talakawa za su ji daɗi domin talakawa na cikin yunwa abinci ya yi tsada ga ba aikin yi ga abubuwa so irin wannan za aka kawo za a iya samun canji a nan wannan lokacin da ake ciki kuma akwai lokaci gaskiya tun da kusan shekara biyu ne a shekara biyu za a iya yin abubuwa da dama so ba a makala sosai ba kuma zai ba zai make impact amma ya dogara da yadda shi wannan masani aka ba shi dama. Hmm. Don kamar ni na, na taɓa yin ba da shawara a gwamnan Kano. Wanda in ka je ka yi research ka bugo abu ka rubuto a takarda ka kawo wata shawara mai kyau a take za a miki aka gurin mai ba da shawara na siyasa a tambaye shi idan muka gudanar da wannan tsarin da wannan eh, mai ba da shawara tattalin arziki ya bayar kana ganin zamu ci zaɓen mu hawa na biyu. Mm-hmm. Wallahi idan ya ce ba za a ci ba wallahi kyan shawara ka ajiye ta za a yi. Wato an gwammace a idan za su samu haurawa zaɓe a kan yadda tattalin arziki zai bunƙasa? Sosai, sosai. Ai wanda yake yin shugaban ƙasa sau ɗaya ko gwamna sau ɗaya ai so yake kuma yi sau biyu. Mm. To idan akwai wata shawara da za su zo dan tunkuɗe masa wannan can ɗin ba zai yarda da ita ba. So babban matsala shine gaskiya ba da shawara ga gwamnati yana da alaka da yadda shi wanda ya naɗa mai bada shawara yake da wanda ya naɗa ɗin idan akwai jituwa sosai ko tsohon abokinsa ne ko wani tsohon mutum ne da yake da ladabi to za a iya samun ci gaba amma wallahi wani aka naɗa shi eh, yanzu dan wannan shekarar ta rage in ba a sa'a ba sai kasa ganin shugaban kasa din har shekarun su kare to wanda zaka ba shawara in baka gan shi ba kin ga ba inda ma shawara za ta je kenan wani shawara ko an kira ka ka zauna ka yi bayani tukun za a gamsu To amma malam kana ganin hakan ya kamata tunda shi shugaban kasan da kanshi shi yayi wannan nadin me yasa eh. ba zai ringa wato ba zai ringa kusa kusa da shi mai bashi shawaran ba kuma yana karɓar shawarar tashi. To abin da yake bamu tsoro shine akwai wata kwanan baya na ga hira da gwamnan Sokoto hmm. akan maka tsaranan ta shafi garinsa. Yana ya faɗa cewar wajen watansa uku yana son ya ga shugaban kasa hmm. ya kasa ganin sa. To idan gwamna wanda jama'a suka zaɓa ya kasa ganin shugaban kasa to what more of mai ba da shawara da shi shugaban kasa ne na ɗashi. Hmm. To kin ga in an ga dama za a ganshi kuma magana ta gaskiya shine yawanci aka naɗa irin wannan duk wani abu da za a yi na tattalin arziki shugaban kasa yana ko gwamna ko waye wanda ya naɗa nan zai turo masa ya ce ga abin da muke shirin yi ko kuma ga abin da IMF ko World Bank suka ce a yi mai ka gani ya zai amfani kasar mu to duk abin da wannan din ya bayar sai a consultation sai a yi hmm. kuma inda ni ne shi wannan wanda aka naɗa din akwai kungiyar mu ta masana tattalin arziki na kasa gaba daya to yawanci za ki ga duk shekara muna annual general meeting ana ɗaukar wata matsala a tattauna ta gudanar da makaloli. To inda ni shekara kenan. Duk shekara muna yin wannan. To inda ni ne shi gurin nan zan dawo. Duk abin da aka kawo sai yanzu an tara taro ko na kwana biyu ne kowa mu ji ra'ayinsa saboda shi harkar tattalin arziki abu ne mai bangarori da dama akwai wanda suke ganin matsala ɗaya sai a kalli da ta bangare da dama wasu suna bangaren gurguzu gurguzu wasu yan jari hujja jari hujja to in kai wasa sai ka ɗauki shawarar da ba za ta yi daidai ba amma idan ka ɗauki shawarwari da yawa an ce kai biyu ya fi kai ɗaya ji masu magana turawa two years a better zan wata in ka ɗauki shawarwari to shi ma zai zama very rich zai zama ina da abun faɗa a wurin shugaban kasa amma dai kamar da na faɗa nasararsa ta dogara da yanda shugaban kasa ya ɗauke shi da yanda aka buɗe masa kofa zai je ga shugaban kasa a lokacin da yake so in a wata ɗaya zai gan shi sau ɗaya ma ta isa sai ya tattala duk abin da zai faɗa masa su zauna ya gaya masa amma idan aka yi mai ba da shawaran da yan gaba-gaban shugaban kasa protocol za su tare su ana shi ganin shugaban kasa to wallahi za a gama mulkin gaba daya bai bada wata shawara ko guda daya ba kwara da za a yaki da ita. Na'am kana da wasu shawarwarin da kake ganin zaka iya ba shi wannan sabon babban mai bada shawara ga shugaban kasa? To gaskiya shi kamar da dan faɗa daga baya shawarar da zan ba shi shine ya fokusin a kan manyan matsaloli domin matsalar tattalin arziki barkatai ne tana da yawa. Wato ya mai da eh, eh, hankali. Eh, yawa ya a kan manya. Manyan ku su ne rashin aikin yi wanda ya jawo wannan sace-sacen mutane da duk wasu rigigimu da yake ji duk rashin aikin yi ne. Hmm. A san yadda za a yi duk wannan harkokin da ake na wani yan fawa da wayo na gyarawa wala ba su ne maganin abun ba shi na tabbata yana da amsoshin da zai bayar mafi dawama. Daga ba mutum dubu ɗari biyar aiki na temporary bayan shekara biyu ka karbe aikin gara kamar mutum dubu talatin aikin permanent su je su zauna so shi ya kalli matsaloli manya ya ɗora hannunsa a kansu shi kuma shugaban ƙasa ya duba Allah wannan mutumin da aka naɗa shi a ba shi dama ya ba da shawarwarin da za a aiki da su kuma an ya ba da shawarwarin a aiki da su hmm. domin magana ta gaskiya idan aka ɗora mutum kawai da sunan a ɗora shi ya zo ba ma shi da damar ya ga shugaban kasa bai samu yadda zai yi ya ba da shawarar ba to zai zama kawai an yi ne kawai don dai ko dai a kare wani surutu na siyasa da ake wani abu a ɗauki shawararsa in ya ba da shawara kuma duk abin da za a yi da tattalin arziki a shawarce shi kar a ɗora ƙasa a hannun babban bankin kasa kusan yanzu abin da yake tafiya kenan babban bankin ƙasa su suke komai in bashi ne za a yi na manoma amma me sai dai a ce babban bankin ƙasa ta fito kuma babban bankin ƙasar nan gaskiya ba masana tattalin arziki ba ne bai kamata a ce an sami matsala ta tattalin arziki an je an kirawo likitan likitan asibiti an ce maganin ta ba. Hmm. ya kamata da akwai masana tattalin arziki nan in matsala ta zo tattalin arziki a basu su duba kamar yadda mu ba za mu je idan mutum yana ciwon koda mu ce za mu je mu masa operation ba to haka kuma bai kamata wanda bai san yadda za a warware ko matsalolin tattalin arziki ba a dogara da shi a ce shi ne zai kawo shi yasa abin yake ci gaba yake ci gaba ya dawo baya kuɗin da ake tabbatarwa ta central bank din nan ba masana tattalin arziki bane suke bada shawarar su inda su suke bayarwa da akwai yadda za a bada kuɗaɗen su yi amfani Profesa Garba Ibrahim Sheka malami a sashen koyar da tsimi da tattalin arziki a jami'ar bayar da ke kano a hirar shi da bilkisu ahmad tuma sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a wani sabon shirin da izinin allah yanzu a madadin abokan aiki na halima jimarau da bilkisu ahmad da kuma dalhati liman ni muhammad awal suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya